Tsaka mai wuya. Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da da maduko a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Idan Allah ya yarda nan da kwanaki hudu masu zuwa wato ranar Asabar dinnan mai zuwa bakwai ga watan nan na Disamba shekarar 2024 miliyoyin 'yan kasar Ghana za su yi tururuwa zuwa rumfunan zaɓe domin su zaɓar kansu sabon shugaban ƙasa da kuma sababbin wakilai na majalisar dokoki ta wannan ƙasa ɗin. yanzu haka dai a gane babu wani abu da ake magana akan shi ko mutane suke mai da hankalinsu akan shi kamar shi wannan zaɓe din yayin da jam'iyyun siyasa daban-daban suke ta zagaye cikin ƙasa su kai goro su kai mari suna tallata manufofinsu da ƙudurorinsu ga jama'a to ko ba faɗa ba an san cewa dai hankali ya fita laƙa ne akan mutane ko kuma jam'iyyu guda biyu da 'yan takararsu mana john ramani muhammad na jam'iyyar ndc mai shekaru 65 da haihuwa kuma tsohon shugaban ƙasar wanda ya rike kasar daga shekarar 2012 har zuwa 2017 wanda yake fafatawa da mataimakin shugaban kasa na yanzu dan shekaru 60 da haihuwa Muhammad miya na jam'iyyar NPP wanda shi ma tun shekarar 2012 yake zaune a kan wannan mukami na mataimakin shugaban ƙasa To kamun mu shiga cikin muhawarar mu ta yau bari mu kawo muku dan bayani dangane da halin da gana take ciki a halin yanzu mai alaka da wannan zaɓe da mu fara da maganar tsaro ga Hauwa. A sansanin sojan sama na Ghana jami'an tsaro sun kara kaimi wajen atisayi na shiri tare da tabbatar da cewa suna cikin shiri ko ta kwana. Hukumar ta bayyana cewa za ta gudanar da sintiri a sansanin Samaniya don samar da taimakon gaggawa a duk inda ake bukata yayin zaɓe. Flight Lieutenant Dini Sadiq Maiga ɗaya daga cikin limaman sojan sama ya ce. So kamar yadda kuka san kowane lokaci a shirye muke a mas'uliyar ne mu gan cewa garin namu kasan zama zaman lafiya ko lokaci idanunmu buɗe yake yadda oh. za a yi a yi zaman lafiya a ghana daga hedkwatar 'yan sanda 'yan sandan ghana ta sanar da cewa ta kara kaimi wajen shirye-shirye na tsaro rundunar ta ce za ta tura jami'an tsaro zuwa dukkanin yankunan ƙasa domin kula da doka da oda ɗaya daga cikin mai magana da yawun 'yan sandan ta ce babban speta na 'yan sanda ya yi kira ga al'ummar ghana da su kasance masu bin doka tare da haɗin kai da jami'an tsaro domin tabbatar da kwanciyar hankali As part of the briefing, we touched on our deployment plans. Daga cikin bayanai, mun yi magana kan shirye-shirye da muke yi na tura jami'an tsaro a wurare zaɓe daban-daban. Duk da waɗannan tabbacin jama'a na cikin fargaba kan yiwuwar tashin-tashin hankula da ake ganin a matsayin wuraren tashin hankali a baya. Alhaji Faisal Mustapha Dodo, gaskiya an shirya in ka shiga cikin gari kana ga akwai abin da ake cewa election fever ya shiga ko'ina kowa dai na zancen siyasa inda muke a baya muna ga akwai barazana tashi hankali saboda mai in ka duba shugaban jam'iyyar ndc shine shugaban foma shugaban kasan john dramani mahama ya nuna cewa shekaran ga ba dai je kotu ba eh, sunana abbas ayub baba guni mutane da dama na fargaba duba da yadda ita jam'iyyar npp take so ta yi ta zarce cewa za a break 8 bangaren tani suna cikin wato rashin natsuwa sai da an yi zaɓen da an kare. Daga sojin sama, 'yan sanda zuwa ofishin shugaban ƙasa hukumomin Ghana suna nuna jajircewarsu wajen ganin an gudanar da zaɓe cikin kwanciyar hankali. Hawawu Abdulkarim Yankwaniya, muyar Amurka daga Accra, Ghana. To a gaishe Awa'u, to kamar yadda muka ce wannan zaben ba na zaben shugaban kasa kaɗai ba ne. Yan gane har ila yau za su zaɓar kansu sababbin wakilai na majalisar dokoki wanda a kansa ne Hazza Adams wakilin da Kumasi ya yi mana madubin halin da ƙasar take ciki dangane da wato fasalin wannan majalisa a yanzu da kuma abin da ake sa ran zai faru bayan kammala wannan zaɓe din. Majalisar dokokin ƙasar Ghana na da wakilai ɗari biyu da saba'in da biyar kuma kowane shugaban ƙasa na bukatan goyon bayan wakilai masu rinjayi domin inganta tsare-tsaren gwamnatinsa. To sai dai majalisar dokokin ƙasar na yanzu ta fuskanci kalubale da dama sakamakon kusanci na yawan 'yan majalisa tsakanin jam'iyyun siyasa a ƙasar jam'iyyar NPP mai mulki na da wakilai 137 kazalika NDC mai adawa na da 137 hakan dai ya sa manya-manyan jam'iyyun siyasan sun fara kira ga magoya bayan su da su yi kokarin mara wa 'yan takarar wakiltan jam'iyyar su baya a zaɓen da za a kaddamar a bana domin kauce wa jinkiri irin wanda aka fuskanta wajen yanke shawarwari a sabuwar majalisa da za a kafa nan da wata ɗaya bayan babban zaɓe da ke tafe wata cibiyar bincike ta Global Info Analytics da ke Accra ta yi hasashen samun nasarar majalisar dokoki ga jam'iyyar NDC mai adawa a zaɓen da za a yi a ranar bakwai ga watan Disamba ɗin nan. Musa Dankwa shi ne daraktar cibiyar. Mun gan kamar in dai za a yi zaɓen NDC ta samu kujeru ɗari da hamsin, sa'an nan MPP sun samu tara. Duk da yin na'am da wannan hasashen jam'iyyar NPP mai mulki na ganin NDC ba za ta iya lashe yawan kujeru a majalisar ba in ji Yusuf Fafana jami'in sadarwa na gwamnatin jam'iyyar NPP. Kaga ka san mu kasan san Ghana yau yadda take ba wani lokaci da zai zo da NDC zai samu majority in parliament again never again. Halin yanzu dai hukumar zaben kasar ta bayyana cewa ta shirya saf domin shirya sahihin zaɓe Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi Ghana. To a gaishe ka Hamza. To bari mu shiga yanzu ga dangazan cikin kashin ƙashi na muhawarar da muka yi kwanaki muna kawo muku dangane da wannan zaɓe ɗin inda ake fafatawa tsakanin Usman Abdu na jam'iyyar da ke mulki yanzu ta NPP da kuma Jibril Maestro na jam'iyyar da ke son ta kwace mulkin Ghana daga hannun NPP ɗin wato jam'iyyar NDC. Malamai bismillah. Akwai damuwa cikin zunganin mu. Shi ne akwai mutanen matasa matasa wurin da ba su da aiki eh. sai ya bari a mata na zuwa suna irin abin da suka suka bai wani aikuwa in ya zo ya kawo aiki akwai wani 10 billion dollar big push big push zai kawo aiki da aikin da sanin ICT ICT na akwai models daban-daban daban-daban kowa zai ji ya yi mai ya je ya koya ya kawo kuma aikin da entrepreneurship interference shine me inda dai saka so ka je cikin wannan shanin kamfanoni kamfanoni eh. akwai wanda za su training ka su mentor ka ko an ba kuri ba akwai yadda za a yi a yi ne abin ga ya suna shi ma a nuna ma yadda za ka yi kuri na bai bai hasara eh. mu suke komi suke taimaka bazan su akwai cewa kamar if you educate a man you educate individual sai kawo women's development bank rankin raya na mata kuma wannan matan na mata zalla za su aiki wurin ba namiji ne sai aiki ko wani market akwai wannan banki wuri bankin na in ka aka baka kudin nan ba interest ba wani kara wani haraji kai kuma za a nuna ma yadda za ka yi kudin nan yayi amfani yanzu waɗannan abubuwan da kake kake ta wa kun yi alkawari za ku yi ma yana cikin manifesto yana cikin kuma ka yi imani da wannan kun iya samun hankalin jama'a su su zaɓe ku kan wannan saboda an zaɓe mu shekara ta an gan man waɗanda mutane suna raba ƙasa suna ba kansu mm. suna sai government bangalo eh. an kama su fili fili yawa suna isri suna kasawa to bari mu tsaya daga nan mun akwai shi da mu muna ji na kar mana tura ma duka na to yanzu bari bari mu shi bari mu shiga batu election ya eh last abin da zamu karshe abin da mu ne eh ka kale ka kale au ba ba ba no no magana ya ba ga kaka ta gani dan wani magana ta gani wai wai don mama wai yayi entrepreneurship abin da Allah yin yanzu abin da yake faruwa ga an fara yin ku nake ma maganan ga yara over 10,000 sun te jinye training na yin back list kan phone na sun te first model second model third model sun kare sun gane yadda za su kwasa da gwamnati zai ba aiki fesin kudi da ke shiga aiki da shi nake ma ga sun pass out 10,000 of our youth an gwada musu da ake yin aikin beautician an gwada musu da ake yin aiki electrician wani maka da cike ce kamar shimida kaga wani list ga mai ga startup kits for distribution ga ayyukan na yabo da nan da aka rabu da musu ayyukan kayan da ba su da su su yaki da shi shi kake ganin nan da aka rabu su kuma su su yaki da shi suna yaran mu da suke kaka kawo zai zuwa kaya ka tuna da su she ne zai ta fito north ya ka musu ake kira test news sai su yaki da shi wanda ya san shi ya san ya fito nof ya san muhimmanci ya musu gida ne hmm. ana gwada musu ayyukan na gwada maka kuma kuma sun pass out za su zo kana so na kai ka a gugulo shi na ga yara na gwada musu ga stores da gwada bar sai suna aiki ciki masha Allah ka okay bari ne mu zo sannan mu zo kan siyasa sai mu zo abin da ke cewa wa ah, oh, ah, ah, oh, oh, eh ka zo ka kare ba to shi ke ne magana ni ban kare ba no no kai kai sanan da so kai kai sanan da so rayuwar da muke cikin ka yawa ka gani yayi magana wai wai Dr. Mamadu Bawiya eh. mai karya ne. Eh. Ka gani an rere ni gida. Eh. an rere ni gida da eh, kyau eh. an gwada mini inda ake maganan babba eh. ban zama ranga ga ya ce maka John Dramani Muhammad mai karya ne amma ala ya ce gwada mai kamar shi mai karya ne is excellent da Dr. Mahmud Bawumia ya man ya magana wai ya zama da gabon chief imam ya ya da wani na gwada maka aika 500 da ya cikin zangonnan mu in the of this country ba wani gwamnatin da ya zo ya tunani kamar ta set da zangonnan mu fund an suna ta canjen su kamar yadda dokta bari bari ya yi sa ya ba zai yau ba ta kai na ba shi na ba shi da dindin mintin da ya abin da ke cikin ba mun gan cewa na gana maka na gana maka ya gana maka ba magana ba gana maka evidence ya isa ne ayyuka da suka yi ya gana maka Ghana Statistical Service Ghana Statistical Service ina ke gudu yanzu akan nan an da President Mahama cibiyar kindiga na Ghana unemployment rate ne 8% kariya ne oh sama it is a lie

online jiya ba na ba. bari na na ba ka bari ka bari da ka ba yi ba ba ba ba ba ka ba da haka muke jin za mu dasa aya a cikin wannan shirin yanzu muna godiya ga usman audu communication officer na jam'iyyar New Patriotic Party wato NPP kenan jam'iyya mai mulki a mazaɓan Ododo diyu diyu eh, sai kuma Alhaji Jibrin Maisu Communication Officer a Ayawasu North Constituency. Ina muku godiya kwarai da wannan damar da kuka samar min na gode Allah sa ta mu. To a gaishe ku, to jama'a nan za mu ja aya a wannan shiri na tsaka mai wuya. In Allah ya daga yanzu har lokacin da za a yi wannan zaɓe za ku ji sashen Hausa yana ci gaba da kawo muku rahotanni barkatai da ra'ayoyi da fashin baki dangane da wannan zaɓe din da kuma musamman ka muku sakamakon shi idan ya kammala yanzu kan muna son mu yi bankwana da ku a nan a madadin Redwan Abbas da ya shirya mana wannan muhawara da wakilanmu na can Ghana din wato Hawawu Abdulkarim da Hamza Adams da kuma Idris Abdullah ne ne Aliyu Mustapha Sokoto a Washington nake fatan mu baku lafiya sai an jima.